A ranar Talata talatin ga Janairun wannan shekara ne aka kai mahaifiyar yaron a asibitin mata da kananan yara da ke tsakiyar garin Sokoto da matsalar juna biyu kuma ya kai lokacin haihuwa. Sai dai bincike ya nuna da wuya ta iya haifar abin da ke cikin cikinta, kamar yadda ɗaya daga cikin ma'aikatan asibitin da suka yi hidima da matar Hafsat Muhammad Baza ta bayyana. ultrasound ya nuna cewa yaron yana da kai babba to kaga tunda hoton ya nuna haka nan da man dole sai za a yi ba ta iya haihuwa ta a lokacin da aka yi mata aikin tiyata sai aka fitar da yaro wanda ba a saba ganin irinsa ba a cewar Maryam Yusuf Muhammad daya daga cikin dangin mahaifan yaron da suka yi hidima da matar a asibiti yaron kan shi kamar kai biyu ne aka haɗe wuri guda yana da idanu guda hudu yana da hanci guda biyu yana da baki guda biyu yana da kunnuwa guda biyu sannan kuma daga bayan shi wurin lakka shi buɗe yake halitta Allah ke alhamdulillah mahaihiyar yaron da an yi mata operation cs an yi edita an cire wannan yaro amma dai ita kanta dai ba ta da wata wadatattar lahiya mahaifin yaron yusuf abdullahi yana cike da al'ajabi ganin irin abubuwan da yake gani a wasu ƙasashe na duniya yau gashi a gidansa cikin iyalinsa yau sai gashi allah ya sada mu da abin wannan yaro da aka haifa mini a asibitin wcwc allah ya kaddara ya zo da wata siffa wadda mu ba saba ganin irin ta ba to alhamdulillah mun gode allah duk abin da allah ya baka za ka karba hannu biyu mun karba hannu biyu kamar yadda allah ya bamu shi to ko yaya masana kiwon lafiya ke kallon wannan lamarin dr umar idris likita ne a sokoto ya ce ana samun irin wannan lamarin kaloli mabambanta so wannan rashin lafiyan ko in ce wannan al'amari akan same shi ne a lokacin da kwan mahaifiya da kwayar halittar eh, mahaifinsa suka haɗu bayan sun haɗu a sun fomi embryo yakan fashe ya zama guda biyu to a lokacin da aka samu tsaiko na lokacin da ya kamata ya rabu ya ba da yan biyu guda biyu lafiyayyu sai ya zamanto an samu tsaiko tsakanin rabi da rabi sai ya zamanto ya fara rabewa amma bai da rabewa ba to wannan shi zai haifar da a haife su su ci gaba da girma a ciki a haife su kaga ko dai kawunan su a haɗe ko kafafuwan su a haɗe ko hannaye a haɗe ko gefen kirji da cikin su a haɗe. A cewar masanin kiwon lafiyar babu abu ɗaya da za a ce shine takamaiman abin da ke haifar da haka. Amma akwai dai risk factors akwai abubuwan da za a iya cewa wa'annan suna ɗaya daga cikin da za su iya zama sila na su haifar da shi. A ɗaya daga cikin su shine a genetics. Genetics wato ya danganta da yanayin halitta na zuri'a wannan iyayen da suka haife su ko kuma ya zamanto a'a environmental factors ne yana wa yanayin al'ummar da suke zaune a cikinta ko kuma ya zamanto a'a abin da muke ce ma trauma wato rauni mace na da ciki sati ɗaya sati bata ma san tana da shi ba ta samu rauni a'a hatsari ne a'a buguwa ne ya danganta wani irin rauni ne wanda zai iya haifar da wannan tsaiko a wajen rabuwar wannan kwayoyin halitta haka kuma akwai a shaye-shaye da mata ke yi a lokacin da suke da juna biyu na kayan gargajiya hakukuwa ne itace ne da kuma kwayoyi ma na asibiti wanda bai dace mace ta sha ba a lokacin take da ciki ba a ce ga kwara ɗaya da ke haifar da shi ba amma yakan yi ya zama sila da zai iya haifar da wannan matsala wasu lokuta idan aka samu hakan bincike kan iya nuna ko za a iya raba yaran da aka haifa a haɗe kuma su rayu ko kuma akasin haka muhammad nasir muryar amurka daga Sokoto a Najeriya.